musulman lokaci ba to salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ah, mawdu'in mu na gaba shine hukumu man istamarra biha damu muddatan tawilatan wa kanat mumayyizatan ka muna magana akan matsalar jinin haiza da nifasi to wannan mawdu'i yana magana akan hukum wani samar biha damu matar da jinin haila ya zarce mata ya ci gaba da kwarara gare ta da zuba mudda ta tsawilatan mudda mai tsawo amma wa kanat mumayyizatan ta kasance tana iya rarrabe ko bambanta nau'in jini da yake fita daga jikinta mun ce haila takan fita ne wata mudda a yananiya da ƙarshe ta yanki ta wani lokacin kuma eh, haila na iya kamawa ga mace ta kama zuwan mata to ta ɗauki lokaci wanda a hankalci za ka ce eh, matsalar nan kamar ta wuce a ce hailaci to idan matar ta zama cewa ba budurwa ce ba bi na bayan ta fara haila ba to akwai ƙa'idar da shari'a ta aza ita ce za ta yi amfani da ita sai zama babu zuru shi ne ke cewa amma mani istamarra bi haddamu amma matar da jinin haila ya shuɗe mata ya ci gaba da zuba muddatan latan? mudda mai tsawo ya galibu alazzanni zanni an alhaida la yastamirru fi walaha ko ha kenan ko wato mudda mai tsawo da ya galibu alazzanni yake rinjaya bisa ga zato annal haida cewa haila la yastamirru tulaha haila ba za ta zarce tsawon wannan lokacin ba kwaduka sun ɗan yawa sai da lalle bisa ga zato ba a saba ganin haila ta kai irin wannan tsawo ba shi ne annal haida la yastamirru tulaha sai ta wannan mace da ta fuskanci wannan matsala yace fa can zuru ila nau'in dam to ita wannan mata abin da ke kanta shine sai ta dubi nau'in jinin kamar da muka ishara a ɗazu kawai sai ta kwantar da hankalinta wannan jinin da yake fitowa sai ta dubi nau'in sa fa can zuru ila nau'in dam fa ra'at ko aswada idan ta ganshi da duhu baki kal'adati kamar yadda aka saba dama mun ce ya zo ga sunna cewa jinin haila duhu yake da shi ba jini ne jajir hakan nan ba yin ta gashi aswa da kal'ada da duhunsa da bakinsa kamar da aka saba fa huwa haidun to haila ne ko kwana nawa ne kada ta damu amma idan lahazat annahu taghayyara ila al-hubra amma idan ta lura annahu shi wannan jinin taghayyara ila al-hubra ya canja ya koma jajaja a farko da sanda sassan tabbas haila ne baki ne duhu yake da shi amma da ya kwanukan nan bai dauke ba ko da kwantar da hankali ta duwa sai ta ga ya koma ja shi ne amma idan lahazat annahu taghayyara ila al-humra fa innahu istihabatu sai to wannan lokaci shi ke na zama istihaba ba haila bane yanzu sai a dauki wani mataki a nemi magani kuma abin da shafi sallah da azumi sai abi ka'idar da shari'a ta tarada menene hujja ko dalili sai ce li hadisi fatima ta binti abi hubayshin saboda hadisin fatima binti abi hubayshin annaha kanat tustahadu ita ta kasance tana zuban jinin istihaba فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأنب عليه الصلاة والسلام يتي ديتا idza kana damul haid idan wannan jinin da yake zuwan maki ya zama jinin hailali fa innahu aswad ma'ruf ki to shi baki ne sananne saboda ka yake a Fatima bint Abi Hubaysh take duba jinin kenan in dai jinin hailali to fa innahu aswad ma'ruf shi eh, duhu yake da shi baki ne sananne kamar muka ce kuma wasu rayu sun gwada yana bayan duhunsa yana da kauri-kauri ba tsararro yake ba sannan yana da ƙazmi to sai ce ita fa'iza kana zaliki idan wannan ne kika dubi jinin kika ga yana nan duhunsa ko kwanar ne yake zuban maki fa ki an sala ki daina sallah ka bai ce in ki kwana nawa ba ko babu wani kwanu kwanuka gaskiya fa idan kana zaliki fa fi an as-sala in dai wannan ne mai duhun kiga shine yake fita ko kwanan kwanan yake yana ko in ce ko kwanan dauka yana zuba da jikinki fa fi an sala ko ki daina sallah karki sallah karki azumi ci. amma fa idan kana al-akharu idan zama ɗayan ne ki duba ko da ki duba sai ki ga ba da wannan sifofin na jinin haila amma ya kuma ja in haka ya faru wa tawaddi yace saki alwala wa salli saki salla fa inna ma huwa irqun shi wannan wata jijiya ce ta rashin lafiya wata ya zama istihaba kenan lalla kun gane wannan saboda kenan matsalar kamar da muka faɗi ta a dazu jinin haila ko kwana nawa ga mace sunansa jinin haila amma muka ce lokacin da ya zarce ga mace tsawon kwanuka wanda bisa ga ɗabi'a ana tunanin jinin haila ba zai irin wannan tsawo ba to abin da ake kan abin da ke kanta kamar yadda annabi shi da Fatima bint Abi Hubaysh shine sai ta kalli jinin haila in ta gashi aswad da duhu to haila ce kawai kawai ta daina sallah ko ce ta ci gaba da jira ba ta sallah ba ta yin azumi amma fa idan kana al-akhar ya zama ɗaya ne ta duba ta ga sifofin da ake faɗa sun canja ba shi ne ba ya koma jajiya to daga nan wurin kawai sai ta ɗauka hailar ta ƙare yanzu wata barura ce ta samu gare ta daga nan fata wanda iya salli ke na kamar yana ne ga mata sai ta yi alwala ta yi sallah amma na ana nuna ta yi wanka ko ta yi wanka ta yi alwala ta ci gaba da ta fa inda ma huwa irkun wannan wata jijiya ce ta rashin lafiya sai a nemi magani kawai illa iyaka ina fatan gani yanzu wannan matsala ita ce matsala wacce ta shafi mace wadda wannan matsala ta afu gare ta amma tana iya bambanta jinin ta hanyar gane launinsa da kaurinsa da kaza nashi to amma idan ya zama cewa abin gaba ɗai jinin da ya ɗauki lokaci yana zuba sai da ana zaton hailaka ba za ta yi wannan tsawo ba sannan abin ya rikici aka kasa tantance haila ne ko ba haila ne ba to ni mataki za a ɗauka shi ne maudu'i na gaba shi ne hukumu samar da biha damu wa shabaha alaiha wa lam tumayyizu kun gan shi ko hukuncin wadda mani da biha damu jini ya zarce mata ita zuba wa shabaha alaiha sannan lamarin ya rikice mata an kasa tantance haili ne ko ba haili bane wa lam ba ta iya bambanta jinin ba ya yi ta zuba tsawon lokaci ba a iya samun tantance bambancin da ya kamata a samu tsakanin haila da wannan jinin ba sannan mudda ta yi tsawo har ta wuce hankali to irin wannan mata shine cewa idan kasurar damu idan jini ya yawa ga mace marra ya ci gaba da zuba ya shuɗe ya zarce mata ta hal'amru amuru lil mar'ati sannan lamarin ya rikice ma ita ya mace ɗan bai haisu lamtu mai tumayyizhu ta yadda ba ta iya bambance jinin min haisu sawadu wal humra ta huskar zamansa ja ko baki ko ta huskar gane dukkan wata alama da take bambanta haila da istihaba duk lamarin ya faskara to ita irin wannan mata ta shiga cikin irin wannan zarura fa innaha tarji'u ila adatiha ita za ta koma da al'adar ta ne qabla an yusibaha zalik zamanin wannan matsala ta faru gare ta ai iddatul ayyam allati kanat tahiduhunna wato adadin kwanukan da ta kasance tana su gabanin matsalar tawaru gare ta ta kiyaye kwana shida take ko bakwai ko uku fata a tabiruha ayyamal haibi laha sai ta ɗauki wannan kwanukan da ta saba yi su ne kwanukan haila gare ta a cikin wata wa ma a daha abinda ba wannan ba na kwanukan wata fa ayyamat tuhuri laha sai ta ɗauke su a matsayin kwanukan tsarki gare ta wa zalika fi kulli shahrin haka za yi cikin kowane wata ina fatan gane suran matsala yawwa mace ce muka ce jinin haila ci gaba da zuba al'amari ya rikice ba a yi bambantawa ba amma tsawon lokacin ya kai a hankalce haila ba ta dadewa haka to ita muka ce yadda za ta yi shi ne sai ta tuna da al'adarta ta baya kafin wannan matsala ta faru gare ta shin kwana nawa take tana haila uku take yi ko biyar ko bakwai ko shida wa haka sai ta tuna to wai na kwanukan da take yi su za ta ɗauka kawai a matsayin kwanukan hailanta ko kwana nawa ne da ba wannan ba na sauran kwanukan da suka riya a cikin wata gaba ɗaya sai ta ɗauke su kwanuka ne na tsarki don haka jini da ke kwarara a cikin sauran kwanuka sai mu ɗauke shi ko sai ta ɗauke shi jini ne na garura jini istihaba ne kun fahimta ko to menene hujja akan haka sai ce lima tabbata da ummi salma ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda abin da tabbata a hadisin ummu salma matan ma'aiki alaihi salatu wa salamu annam ra'atan kanat tuhura quddima wato wata mata ta kasance jini ne mata kwarara jina ne suna ta zuba gare ta kun gane ko ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamanin annabi alaihi salatu wa salam wato jini ya ci gaba da kwarara gare ta bisa ga irin wannan sifa da muka ambata wanda ba ta iya bambantawa ba kuma al'amari ya ya ya ya wuce hankali fastaftatin wato fastaftat laha ummu salma rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama sai ummu salma ta tambaya mata annabi sallallahu alaihi wa wasallama ummu salma mata annabi ce sallallahu alaihi wa sallama to da da matar ta shiga cikin wannan zarura labari ya kawo ummu salma sai ummu salma ta tambaya mata annabi a madadin ta kenan shine fastaftat laha ummu salma ta rasulullahi rasulullahi ba rasulu ba Allah sai ku kiyaye fastaftat laha ummu salma ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa sai annabi ya ce litanzur عدة الليالي والأيام التي كانت تغيضهن من الشهر yace to ita wannan mata da wannan zarura ta faru gare ta ta dubi shine ne tanzur ka kalli idda layali wal adadin darare da kuma kwanuka allati kanat hunna wadda ta kasance takan yi hailansu min ash-shahri a wata qabla an yusibaha alladhi asabaha gabanin abin da ya same ta ya same idan ta kiyaye kwanukan da take haila gabanin wanda matsala ta faru gare ta kwana uku ne ko kwana biyar ne ko ma kwana nawa ne sai ce faltaturki salata qadra zalika min ash-shahr sai ta daina sallah gwargwadon adadin waɗannan kwanukan a cikin wata kenan su ne kwanukan ta na haila fa iza khalat zalika idan adadin waɗannan kwanukan ya shuɗe ya wuce faltasil kawai sai sai wanka sai ta ci gaba da sallata kun gani sai wanka kawai yanzu haila ta kare abinda ya rage na zuban jini ba sunansa haila ba sunan shi istihaba daga nan sai ce summa litastansir bi thawbin to sai ta kunzuhu ko kirshe ko mai yake ko napkin da da wani tufa kun gane ko yawwa Wato sai ta samu tufa wanda ta can gaba gare ta ta daure sai da jinin ko da ya ba zai bata mata jiki ba shi ma shi ne subali tastanfir kun gane ko wato sai ta yi eh, wannan kishin ne ko narki muke kira shi ko kunzugu min da suwa sun ma litusallifihi sai ta yi sallah a cikinsa kun gane ko kaga sauran abin da ke zuwa masa jinin kaga ba sunan sa haida ba shi ke na matsalar su tsakani kun gane ko to wannan kun ga kamar da muka faɗi nan dangane da mata wadda abbabba kenan wadda dama ita ta riga ta saba da haila ita ce za ka yi ma wannan fatawa sai ta gamsu tun da dama tana da kwanuka da ta saba hailantar su gabanin matsalar ta ne ta same ta to amma lan sama Allah idan wannan matsalar ta afku ga budurwa wanda misali a karon farko da ta fara haila sai ta gabu da wannan matsala hailata ta farko ce sai ta samu wannan matsala to ita irin wannan matashi yarinya in ka ce mata to ki tuna da al'ada ki sai ina ta ga al'ada ma babu zai yanzu ta soma to ita irin wannan budurwan shine yace amma idza kanat la'adata laha idan ta kasance matar da ta samu wannan matsala ba ta da al'ada a abin da gabata likauni hasa ghiratan mubtada'a saboda zama ta karamar yarinya mubtada'a ko mubtadi'a wanda yanzu ta fara kenan kun gane ko wanda yanzu ta fara haila din karon fara haila ta na farko ne ta gamu da wannan matsala kuma la tastati wa tamyiza sai ta zama kuma ba ta iya bambanta jini muka ce saboda rikicewar da jinin yayi to ita matsalar ta ko hukuncin ta fa innaha tarji'u ila adati aghlab nisa ita fatawa da za a bata sai ta koma zuwa ga al'adar yawa yawancin mata yanzu sai mu duba mu gani yawa yawancin mata kan ka kalle su generally haila su kwana nauni to sai ce wahiyar sab'atu ayyamin aw sitta yawa yawan al'adar mata shine sati ɗaya kwana bakwai aw sittatun ko kuma kwanaki shida wannan shine galabu adatin nisa to sai fatawar da ka bata ko yadda shi da ta ce to yanzu kike da kwana bakwai ko kwana shida cikin wata shine kwanukan sarkin ki abinda ba wannan ba sai ki dauke shi ko kwanuka a wato shine kwanuka halakin ki sai yawa kwana bakwai ki zaba ko ki dauki bakwai ko ki dauki shida su ne kwanukan hailan ki abinda ba wannan ba kawai sai ki yi wanka ki cigaba da sallah ba sunan su ba abinda haru gari ke zuwa sunan shi hailan ba rashin lafiya sai ta nemi magani to wani dalilin za ka dogara da shi in ka ba da wannan fatawa sai ce da hadisi hamna ta binti jahashin saboda hadisin hamna ɗin jahashin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana laha lamma asaba zalik annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mata lokacin da wannan irin wannan matsala ta faru gari sai ce ne ta innama hadhihi rakabatun min rakabat ash-shaytan ce wannan jinin da yake zuba a jikinki babu kakkautawa ya ki yankewa sannan ya rikici wata girgiza ce daga girgizawar shaidan shaidanin aljini ne ya shiga jikinki ya girgiza jikinki shine wannan jinin ya ke faruwa yake ke yankewa don haka yadda zaki fata hayyabi sittata ayyamin aw sab'a kawai ki dauka zaki haila ne fata hayyari kawai ki haila ki dauki kwanukan hailan ki sitta ta ayyami kwanaki shida au sab'a ko kwanaki guda bakwai to kaga da nassin hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mata ta dauki kwana shida ko kwana nawa kwana bakwai muka ce kuma wannan shine aglabu adatin nisa ki dauke su fi ilmillah cikin ilimin Allah to dole ki dauka Allah ya sani ko ki dauke shida ko ki dauki bakwai idan kwana bakwai kika dauka suka wuce ko kwana shida kika dauka suka shuɗe sun martasili yace su kawai sai kiwonka kiwonka kawai halitta ne na ta wuce abin da ke ganin jiki yanzu ba sunan su haila ba hata iza ra'aiti an nake tahurti hurti kiwonka har kin kinga cewa ke tsabtatu ki tsarki wa tsankaiti kun ke tsabtatu fasalli sai ki sallah kawai ki wanki kenan jini ga jikinki ki tsabta ki tsarki fasalli sai ki sallah to za ki sallah a cikin wata kenan tsawon arba'an wa na lailatan aw talatan wa na, ko kuma tsawon dare wato ko da ki ki zaɓi cewa ki sallah dare 24 ko dare 23 ina fata gani wa hunna sannan da kuma yininukansu a takaice dai sai ki ɗauki kwanaki ishirin da hudu sai su zama su ne kwanukan da za ki salla da azumi da sauransu na ibadodiki su ne kwanukan ƙarfin kenan ko kuma ki ɗauki kwanuka ishirin da uku su ne kwanukan ki da za ki sallah za ki ibadodiki wani shi ne fasalli arba'an wa na lailatan au salatan wa na wa ayyama mahunta. ya ce wasu mi kuma ki cigaba da yin azumi in ramadan ne ya azumi ki in kina so ki azumi na nafila kuma ki cigaba da yi kawai cikin wannan kwanuka Allah kun gane wannan ko saboda kai mun ce ta zabi ki shida ko kwana nawa kwana bakwai idan ta zabi kwana shida to zai zama cikin wata idan muka kaddara wata kwana talatin ne kaga kwana ishirin da su ne kwanukan kwana kwanaki shida su ne na ni su ne na haila ko abin mai hito sai ba ko idan ku ta ɗauki kwana shida kwanan ta ɗauki kwana bakwai kai yanzu kwanaki bakwai su ne kwanukan haila kamar ta zaɓo makanta kwanaki 23 su ne kwanukan mai tsarki da za ta yi sallah ta ibadun ta ce wannan shine fasalli arba'an wa ishirina lailatan aw thalathan wa na wa Mahunna wa sumi sai ce fa inna zaliki yujzi'uki shi wannan ya ishe ki in kuka gyara duk sai ku gyara da Allah fa ina zaliki yujzi'uki yace wannan ya ishe ki yace wa kaza haka idan ne maki bayanin nan faf'ali fi kulli shahri ko wani wata sai haka wani wata kawai ki zabi kwana 20 wato ki zabi kwana bakwai su ne kwanuka haila gare ki ko ki zabi kwana shida su ne kwanuka haila gare ki lokacin da ke zaɓi kwana bakwai kwanuka 23 su ne kwanukan tsarki in kuma ke zaɓi kwana shida kwana 24 su ne kwanukan tsarki faf alifi kulli shahada ki aikata ko cikin kowane wata shi ke nan babu wata matsala <coughs> yace kamata hizun nisa kamar da mata suka yi haila wa kama ya tahurna kuma kamar da suke tsarki limikati haidihinna da lokutan hailan su wa tuhurihinna da lokacin yi tsarkin su haka ma shi alaihi salatu wa salamu ya gaya wa hamna wannan bayani kamar da ba mutum ya roto shi to kuma wannan muka ce shine zai magance matsalar matashiyar mace wacce yanzu ta fara haila ta gamu da irin wannan matsala ta rikicewar jini wanda da ba ta da wata al'ada ko kawai ta dauki al'ada a galabin nisa da muka ce ita ce kwana bakwai ko kwana shida shikenan kawai in ka ga mata wannan ko ta karanci wannan shikenan ba ta da matsala sauran kuma abin da nan sai a nemi magani Allah ya sauka to shi shine matsalar matar da jinin halaye rikice mata amma tana iya bambanta jinin ko matar da jinin ya rikice mata ba ta iya bambanta jinin amma tana da al'ada a baya ko matar da jinin ya rikice mata ba ta iya bambanta al'amarin amma kuma ba ta da mi al'ada yanzu ta soma to abu da karshe, to mawuzi ne wanda zai shigo shi ne alamar tsuhuri alamar tsarki idan mace tana haila me ake la'akari da shi sai a ce haila ta yi a matsayin alamar da take nuna ta yi tsarki daga haila ko ta yi tsarki daga nifasi abuwa ne guda biyu ba su da wahala da ce yi tsufuru ana sanin tsarki a gane shi daga ya mace da ihida alamatai ne da ɗayan alamomi guda biyu wahuma su ne wahid na ɗaya alƙasatul baiza alƙasatul baiza Mi alƙasatul baiza ya ce wahiyar ma'un abyadu su wasu ruwa ne farare da ya karu da suke fitowa min kubalil mar'a daga gaban mace a kibal haizu karshen haila yawa mata sun san wannan mace ta gama haila da haila ta zo kashi kawai sai ta ga wasu fararen ruwa sun zubo mata a gabanta wanda shi muke ce shi alƙasatul baiza fa idza kharaja minha idan wannan ruwan ya fito daga ya mace fakat tahura ta yi tsarki shi ke nan babu wata matsala an samu tabbacin ya ta yi tsarki menene hujja ko dalili sai ce lima sabata an alqamata ibn abi alkama an ummihi maulati aisha maulati aisha ma maulata ba ko saboda abin da tabbata daga ah, alqama bin abi alkama daga mahaifiyarsa wacce take bararriyar baiwar aisha ce radiyallahu anha ah, ita mu da aisha anna qalat ta ce kana nisa mata sun kasance ah, kun gani ko maulati ummil maulati maulati aishata ummul mu'minin annaha qalat wato ita mahaifiyar alqama ita take ba da labarin ce kana nisa mata sun kasance يبعثنا ila aishata ummul المؤمنين su kasance suna aikawa aisha uwar mu'minai ita ma yake alqama wanda take muka ce barariyar baiwar aisha ta ita take ruwaito wannan asar cewa mata sun kasance suna aikawa aisha kun gane ko bidiraja ba bidaraja ne bar Allah bidiraja bi kasar dal fi halkurtufu wato addiraja din nan wani dan kwando-kwando ne haka ana yin shi da kaba kamar dan basket ne kun ga irin kwando da aka samu yara ake samu yara indomiya na za su makaranta kun ga wanda ake yanzu na roba ne to su a wancan lokaci suka yi shi da kaba haka mata suke yin shi haka suna tsansa 'yan kayan kwallon su a ciki amma da kaba ake yin shi to suna aika ma aisha wannan fi halkursu cikin wannan dan kwando kwanden na kaba sai su sanya a auduga ciki sai a rufi kun gane ko fihi as-sufratu fihi cikin audugan fihi abdamiru yarju ila al kursu ba ila diraja ba diraja ba fihi al wato fiha al cikin diraja din akwai al-fursuf shine auduga fihi shi kuma cikin auduga, akwai as-sufratu min damil hayy wani launin yalo yalo na jinin haila kun gane idan mace tana jinin haila ta dauki kwanuka jinin na zubowa sai ya ta alama kamar ya yanki haka to sai ta samu auduga sai ta ɗalla fato wannan abin daga gaban gare ta wanda za a gan shi launi ne a sufra yalo yalo min damil haidu ne jinin haila wato hailan ya kusan karewa ba ka ba jini ne tsantsan shi ba sai su lakato shi cikin wannan ya shi audugan sai a sa cikin wannan kursus da wannan basket kwanne kuma mene ne sai su rufi a sirrance sai su aiko shi wurin aisha yas'alnaha anis sala suna tambayan ta game da haila ya shi game da sallah kai kenan abin nufi a nan wurin sai su dan ɗebo wannan tasirin jinin da suka ga ya rige musu a jikin auduga sai su cikin wannan dan killan ko eh, kwando ka kira shi sai su rufe sai su ce a kai ma aisha ita aisha in an kai mata kenan sai ta buɗe sai ta kalli audugar yanzu jinin da yake hito ma mace ga yadda ya koma ta yi tsarki ko ba ta yi tsarki ba shine ya tsanna ha alisara kun gane wannan eh, siyakin shine kana nisa'u ya yaf'atna ila aisha ta أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة وتتدوب تجد نوع جن يزما shin yanzu wannan ya ba mu damar mu yi wanka mu ci gaba da sallah mun yi tsarki kenan in aisha ta duba fa taqulu lahunna sai ta ce da su la kar ku yi sauri kar ku gaggawa hatta tare al-qassata bai bayda har sai kun ga da ruwa sun fito muku Wani wannan shine mahallin shahidi cikin hadisi muna magana cewa al-qassatu al alama ce daga cikin alamomin bi yawwa to yanzu duk da jinin mace kenan ya koma kaga kamar ya ɗan koma yalo yalo ya daina hitowa da karfi karfi to ta gaggawa la ta'jalina hatta tare al-qassata bai bayda kar ku gaggawa fara sallah har sai kun ga fararen ruwa sun fito muku turidu bi dhalika tuhura min al-hayd aisha tana nufi da wannan tsalki daga haila yanzu kun ga wannan shi ya tabbatar da ke nan hurudul qasatul bayda sai ne daga cikin alamomin bi tsarki ga mace da wannan asar da ya tabbata daga sayyida aisha radiyallahu anha alama ta biyu daga cikin alamomin da suke tabbatar da sha'a mace ta yi tsarki shine aljufuf bushewan farji bushewan farji muna nufin ah, farji ya waye gari ba jini a tattare da shi معناته انه هو ان تدخل المراه القطن او الخرقه النظيفه شنو ما تشغل ده اودغا او الخرقه النظيفه كوني قلي ما يثبت في فرجها افرجنتا كوني كو فتخرجها تتتتد دشي كو فتخرجها تتتتد ده وانا اودغا كو قلن جافه ابوشي بلا سفره ولا اثر لدي babu launin yalo yalo wala akar jami kuma babu wani alamun jini fa idan hadasa haka, in wannan ya faru ga mace faqad tsahura shi da ta tsarki domin tabbas ya gwada jinin ya ne ya kare saboda idan bai kare ba in aka sa auduga al'auran mace ko ni kyalle mai tsafta aka fitar da shi sai ababe ne guda biyu zai faru ko dai aga tasirin jini ko aga asufura to yanga sauran jini kaga bai kare ba kenan yanga sufura bai kare ba nan, wancan matan sufura suke gwada ma Aisha ta ce da su la ta ajili na ko to a yayin da kenan aka rasa sufura aka rasa dam kaga wurin ya nuna babu jini ta sadi shi kenan don haka da wanda malamai suka tabbatar da cewa shi ma in haka din ya faru a alama ce daga cikin alamomin tsarki sun tabbatar da wannan ne bisa ga tajriba saboda ba kowace mace ce za ka ce da ni za ka ga alƙasasul bai za'a ba wata yi ka mata alƙasasul bai za'a ba taɓa ganin ta ba wani to lokacin da lokacin bane kuma ba za ta yi ƙarfi ba sai ta ga alƙasasul bai za'a ka kin kima wata aiki to ita ba ta ganin ta ba ya za ta gane ta kuma ba ta ga alƙasasul bai za'a ba ta sa shirin da ita ga ɗaya alama ta dai da ganin hailin na hito mata sai ta sa alkhirka ko alkutun in ta fitar da ita jafata shi kenan ta yi tsarki shi kenan kun gani abu da gaba ma yi haramu bil haidi wal nifas abinda aka haramta da ake haramta shi da haila ko nifasi wasu abubuwa da mai haila haramun ne ta yi shi, mai nifasi ma haramun ne ta yi su a ce. ya ce yi haramu bil haidi wal nifasi ma ya ce an haramta a sanadiyar haila ko nifasi abubuwan da ke tafi na farkon su aljima'a wato saduwar namiji da ce miji da mata kenan ko shine aljima li qawlihi ta'ala wa yasaluna ka 'anil mahid qul huwa adha tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idha tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wa la munkara karanta shimira ya ko ne ita ce hujja cewa mace tana haida miji ta bazai kusance ta ba ko qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin haila saboda ka ba a kusantar mace ta fuskar saduwa lokacin take haila kun gani abu na biyu wanda aka hana sanadiya haila shine as-salatu was-siyam sallah da azumi ma'ana mace ba ta yin sallah kamar ka ba ta yin azumi la ramadana wala nafila sai abin yayin ki illa annahu saqadi siyama duna as-salah sai dai da lamarin yake takan rama sallah ne banda afwan takan rama azumi banda sallah ko kwana wata sai tana haila ba ta rama sallah a cikinsu. amma da mace za ta yi haila cikin ramadana to sai ta kirga kwanukan ramadana ta rama su bayan ramadana ya wuce kenan ko yawwa لما ثبت عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخضري كتوى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى aw fitrin ma'aiki sallallahu ya fito a idin sallar layya ko sallar azumi almuhimu da ya fita a lokacin sallar idi shine kharaja rasulullahi sallallahu alaihi fi adha aw fitrin a idin layya ko idin azumi ila almusalla yaje masallacin idi famarra ala nisa sai wuce ta gurin mata fa qala sai ce da su wato ana ruwaito cewa ya yi khutba ne ya ba wa maza babu lasifika sai ya sa wajen matan sai yake musu jawabi na ba faƙar sai ce da su ya ma'asharar nisa ya kuma ta tasaddak na ku riƙa yin sadaka bayan ni ƙuri tukunna aksara a halin na ce an nuna mani ku ku ne yau yau ɗan wuta bayan ni ƙuri tukunna aksara a halin na an nuna mani ku ku ne yau yau ɗan wuta nabi ya an gwada masa aljanna kazalika an gwada masa ni ne wuta faƙulna sai su matan suka ce wa bima ya rasulallah saboda ni ya manzo Allah subhanallah ya za ka ce muna mune muka fi kowa yawa wuta. saboda bi to matsalar ta zama haka fa bima ya rasulallah kala sai ce to kusirna la'ana shi saboda kuna yawan zai saboda ka mata in ka inda suke an shi samun zage-zage ko cikin gidaje yanzu sai ka samu mata su ne suke zagin yara wani yaro da safe yana tashi farkon abin za a masa shine zagi eh, da an kalle shi a ce dan kaza kaza ka hitsa ko abu na farko ke nan je ka kai ka wanke tuwayen ka shi ma an yi zagi je ka kai alwala an yi zagi daga nan har zuwa a a masa zuwa makaranta ka yi ce zagi baka san kodin za su yi to suna da wannan wajunan su ma in sun rigima zagi shi ne su kusur nan la'ana sannan ce wata kafir ashira kuna butulcewa ko kafircewa abokin zama al'ashira ne shine miji suna yawan butulci wa mazansu namiji zaka gan shi ya mamace hidima tsawon lokaci amma da wata matsala ta faru sai ta ce da shi ma ra'aytu ta khairan qattu ta ce baka tsina na mani kawai ba kaddara ba ta sana aure ka da kashi mazo alaihi salatu wasalam ya ce da su ma ra'aitu minna qisati aqalin wa dinin ni ba taba ganin waɗanda suke suna da naƙasa a hankalinsu da addinin su ba azhaba lil rajul al hazin min ihda kunna wanda suka fi wato tafiyar da hankalin kammalin mutum sama da kuma ban taba ganin mutanen da su ba su da cikakken hankali ba su da cikakken addini amma sun yi kowa rukar da mutane kammalallu kaga mutum kammalallen mutum alhaji liman sarki amma matar shi cikin gidansa ta hirgita shi kuma tare da na din ta adin da na din ta a hankalin ta in yato kuna ta akara maka Allah ko ana kai in yi shiga cikin gidansa ta hirgita masa littafi. kullum sai annabi ya ce wa ma nuqsanu dinina a kullum sai matan suka ci ko wa ma nuqsanu dinina wa na ya rasulullah a'a yanzu kuma ka zo ka ce muna ka ce muna mun shi koyawa a wuta ka zo ka ce muna da nakasu a addinin muna nakasu a kuma hankali yanzu ne nakasu a addinin mu ne nakasu a hankali mun kuwa sai annabi yake da su qala yace alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatir rajul ta ashe shaidar ya mace a shari'a ba misalin rabin shaidar ɗan take ba wa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarḍuna min ash-shuhada an tadilla idahuma ba su zakira ihdahum al-ukhra kullu sai suka ce bala lalle haka abin shi kaga ne gwada inda suna cikakken hankali da ba sa su haka ba da shaidar su ba su zama eh, rabin shaidar da miji ba su da kansu yarda suka ce bala kala sai ce fa zalika min nuqsani aqliha shari'a ta haddada haka ne saboda na da ga hankalin mace sai ce da su alaysa lam tusalli wa lam tasum shi mace ba ta zama in ta yi haila ba ta sallah ba ta azumi ba wannan shine mahallu shahid cikin hadisan. ka kuma ki abin da muke karantawa muna matsala akan cewa mace in ta yi haila ba ta sallah ba ta bi ba ta azumi to shine da ce alaysa idha hadath lam tusalli wa lam tasum qulna bala sai matan suka ce eh lalle haka ne kala sai ce fadalika min nuqsani diniha wannan saboda na kasa addini ta ne kaga babu shakka akwai nakasu tattare da ita a janibi addini ta wannan huska ba ce an kai talibi ba ko kuma mu dai fara abun magana ta farko magana ta farko hadisi muka ce wannan makafa in nata shine muhalli shahidi wanda yake tabbatar da cewa mace in ta yi haila ba ta sallah ba ta ni an hana to wannan ko muka ce yana tabbatar da kamar take da nakasu a hankali tana da ma nakasu a janibin bi addini dalika min da kusani diniha haka Allah ta ji wannan mas'ala jama'a babu ma da za a yi kuma a ce a cikin wannan gibi sai dai in ta wasu alkhare wani gefe gaskiya na ta ba da wani misali cewa yanzu idan da za ka samu wasu mutane guda biyu a yi su rana guda namiji da mace su balaga rana guda in gana so ka ce da ni su mutu rana guda to da za ka kirga sallolin da suka yi a duniya sallawa za ta fiya annabi za ta yi kuma mace babu za ta yi babu yadda za ta yi babu za ta yi ta cin mishi salloli na farilla ko akwai za ta yi saboda dole wasu kwanuka za ta samu gibin sai da ba za ta samu wani adadi na sallolin farilla ba to kaga in ka kwatanta wannan a jihar mita akwai na kasu ko babu to wannan shine fa zalika min liqsani diniha wannan dai na nuna mace ba ta yin haila afwan mace mai haila ba ta sallah ba ta azumi a lokacin mi haila ne abu na biyu na uku da aka hana ma mace mai haila shine at-tawafu bil bayt al-haram yin tawafi ga dakin Allah mai alhama a Makka kenan yanzu nake isharar cewa mace mai haila ko mai nifasi hailanta ko nifasinta ya bata mata hajjinta ko umra ya hana mata ihrami da sauransu amma sai dai haramun ne ta yi dawafi gaskiya sai ta yi sai ta yi tsarki hajjinta da umra ta yana nan lafiya lau gaskiya amma dai haramun ne a lokacin take da wannan larurar ta yi a tawahul bait al haram me hujja ce lima warada fi sunnati anna aisha ta radiyallahu anha hadat aisha ta yi haila a lokacin da aka je hajjatul wada wa hiya muhrimatun alhali tana harrama da hajji wa qala <coughs> da ita if alima yaqalu al-hajj ki aikata duk abin da mai aiki hajji yake da hailanta annabi da saboda ka ki wanka ki ihrami ki talbiya duk maki ina gani saboda ka ki je ki je ki je mina ko ba haka ba Ayi kwanan mina a wuce arafat daga arafat duk abin da ke arafat ki ki zo muzdalifa kwanan muzdalifa a je shamrat duk ayi. komai ayyace amma ghaira Allah tatufi bil baiti hatta taghtasili shi sai dai kawai kake dawa daga dakin Allah har sai kin wanka kun gane ko saboda ka sai ayi tsarki sai su bi ta dawa fulifa ba kuma lafiya lau aikin hajji da ya daidai wani abin sha'awa malamai suka ce shi da wafin ifa ba da irin mata suka samu wannan barura ko da kwanukan da kai kake gani a fikin wanda ka fahimta su ne ayyamul hajji ko sun wuce kafin mace ta yi tsarki bayan wuce wasu ita tsarki sai ta je ta yi tsawon ba kuma hailan ya sunan ta hajjin shi na hailan hajji talatin da kun fashe mai kaji kama ce da kai duk wani abu da nizana ta yi su ko ta yi jamra ta yi mai da aski komai ta yi ma amma muka cikin ta da wafi ko ta dawo mina a yi ayyamu mina ko yau mai ko talata jijinin bai ɗauke ba ta dawo makka yanzu sai ka jara ta aya gama aikin hajji ba an gama min an gama aikin hajji to duk tana ta jijini to zaman na fi maka a ce ba jinin ko ta ci guda yi misali in ya ɗauke sai ta je masallaci kawai sai ta rawa fulifa da shi kenan hajjin sani complete lafiya da wannan to shine gara Allah ta tafi bil baiti hatta ta tafi sai ki ma yi bahu bil haidi wan nifaq abin da aka halatta shi da haila da nifaq to nan akwai abubuwa da aka halatta in mace na haila kusa da nifaqi wannan abubuwan wato su ne yawa yawan abubuwa don haka ba ka da ko ka ce babu wani malami zai zai ci maka an halatta kaza an halatta kaza saboda abubuwan da aka haramta su ne ba su da yawa da haka sai ce innal asala fil ashiya al ibaha asalin eh, abubuwa shine eh, mutum ya aikata su halal illa ma shari'in dalilun sun thabitun ala tahrimihi sai abin da aka samu dalili na shari'a tabbatacce ya tsayu akan eh, haramcin sa fa alaihi fa inna kullu shay'in ja'izun lil haid wan nufasa saboda kowane abu ya halatta mai haila da mai jini biki sai aikata illa ma tabbata dalilun shar'iyyun sahihun ala tahrimi sai abin ka samu dalilin na shari'a akan haramcin sa fa ya haram bi zalika sai zama haramun eh, da wannan abin ne komi mai haila za ta yi komi mai nifati za ta yi ah, illa in ka ce mana ba ta yi in ka za ta yanzu kai kake bukatar ka samu da dalili akan cewa ba ta yi shi ko gani ba yanzu da muka kirga wasu abubuwa muka ce haramun ne ta yi su sai aka wadi ne dalilai akan haka da aka yi kace muna ba ta shan kunu sai kawo dalilin ta ba ta shan kunu ko yawa in kace mace mai haila ba ta ziyaran kakarta to sai a ce to yanzu ana bukata kawo dalili in kace mai haila ba ta kwana waje ce haramun ne ta kwana waje ko biyu zaki to sai a ce to sai kawo dalili akan cewa ba ta kwana waje in ba haka ba komai halin ne sai abin da shari'a ta ce mata ne haramun wannan shine wallahu a'lam na'am eh to za mu tashi alwudu kenan Allah kai mu gobe insha Allah to mun dai dan wani abu ne wani mun hata Allah sai albarka cikin sa ya eh, zin yana da yawa haka amma dai muna fatan Allah ya taimaka eh to Allah ya taimaka mana to muna fata bi da kuɗi da sawaba Allah ya amfani mu da shi Allah ya amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya shafi shi da shi zuwa ta yawa na akwai eh. a zuwa nuka abinda suke wannan ke cewa akwai wai ganyen magani za ga nan bakin kasuwa akwai wasu masu da magani ko maganin gargajiya wani sassaƙe wani ganye haka an dunkule shi haka ko ba gaba eh. wa ya halatta mutum yin tsarki da shi eh, bogi ya eh, yi su jibani ina gane ko da kuma magariya to abinda muke cewa shine ɗazu muke kan bayani cewa ah, ba a tsarki da abin da yake da jasa ne ba a tsarki da abin da yake mai alfarma ne a addini ba a tsarki da abin da yake mai alfarma ne a rayuwar mutane to da zama cewa wannan sassaƙin magani kan mutane suna amfani da shi kuma ƙila ma kashin dukiya ne domin a cikin birane sai da shi ake ko ba haka ba inda yana da irin wannan itibari bai kamata ya tsarki da shi da ina fatan gani haka ma shi ma magariya inda tana da darajar da za ka ce da ni shari'a ta ce a yi amfani da ita wajen wancan mamaci ko ba haka ba ganyen magarya yaba na wani shirgen wanke mamaci ba ko ba ka ne ba eh da aka aka kulle shi hakan nan kaga zai zama cewa abu ne wanda mutane suna amfani da shi domin ya bushe akan kulkula shi sai a zuwa shi cikin ruwa a kada ya mamaci wanka a shi larba cikin ma abin da yake dan wasu ulba haka sai su ake a shago dukiya ne wannan kuma mutane suna amfani shi to in ya zan yana da wannan kima kaga bai kamata a ce mutum ya yi tsarki da shi ba iya ni zai saba za ka samu dutse ko kara wanda yake ba shi da wani kima irin wannan ba haka kamata gaskiya na'am to wannan yana tambaya shi kuma akan yawan wasu wasi amma ya haddade abin da abin da ya shafi a ah, tsarki to shi yawan wasu wasi za a ga cewa wasu yan dama suna fama da matsalar wasu wasi wanda kuma a yau yawan lokutan gaskiya magana al'amari da ya shafi shaidan gaskiya wani za ka zane shi wasu wasinsa a tsarki ne wani wasu wasinsa a sallah ne wani wasu wasinsa ma ta cikin azkar inda yake masu adadi a sakon kuke abin da ke so ba ce ba wanda ka samu wasu wasu in ya fara sallah kawai sai ji raka a nauyi. ina fatan gani wani shi kuma wasu wasu sa in ya fara sallah zai ji alwalarsa ta warware ni wani wasu wasu sa shi kuma a tsarkin ne ya yi tsarkin sai ji kamar wani abu ya fito masa sai koma kuma ya sake tsuguna ya ji ke wandon sai sake wanke wandon sai fito kuma sai sake koma kuma wani shi kuma yana azkar sai ya kasa ce guda nawa yi a wato askar wa'anda suke da adal to abin nufi wanda duk suka lura da cewa suna da irin wannan matsaloli awal shi ne zai su yi ta kokarin neman ta'awudi wacce su yi ta ta'awudi daga sharrin shi dan ainihin wannan matsala da suka samu kasu a cikin wannan ne abu ne wannan ne abu na farko sannan abu na biyu malamai suna cewa irin wannan wasu wasu ba da mutum ya ga yana fama da shi kawai yi wa tsiri wato gwargwadon yadda ka bari ya tasiri ga zuciyanka gwargwado yadda shi dan shi kuma zai kara wato samun sa'arka kun gane saboda ka idan ka zama cewa in ka fito bayan ɗaki za ka je wani abu ya fito ka koma to shi ɗan za samu sa'a in ka fito ma sai shi wani abu ya fito kuma sai ya baka wani ɗansu sai ka ji a ya fito kuma sai ya koma saboda in jami'i kake son ka samu sai kai ta shiga bayan ɗaki ka hanka gama aini a sallah da sallah idan gurin alwala ne sai ka wanke wannan gaba ka koma ka ce alwala sawarwari ka sashi komawa saboda ka sai a mani ka alwala guda sai ka alwala uku ko biyar kafin ka gama an sallame sallah in sallah ce ka fara sai zuwa maka ce kama kayi riki kama kayi riki sai ka ji wani abu a cikin cikin ka a wajen dubu raka sai ka yi ta ka ka sake. yin wata alwala ka dawo Allahu akbar kabara ɗaya ruku'i sai ka ji kamar kai ka sake shiga kuma kaga shi shi da bukatun sami to matakin shi ne kai watsi da wannan an tambayi ma shi alaihi salatu wasalam game da wannan annabi alaihi salatu wasalam yace idan ɗaya daga cikin ku ya ji cikin sa ko al'aurarsa tana wani abu kamar alwalar sawarwari ce to kada ya juya ce wai ya daina sallarsa alwalar sawarwari ko ma menene yace haka yajma haka yasma sautan aw yajid riha sai yaji sauti baro baro cewa tabbas rihi ne yi ko ko kuma ji wari ma ba haka ba duk abin da ka ji kawai sallah ka kawai to da zarar kai watsi da abin dole sai ka sai gaba kuma amma da zarar ka sa maka kanka wannan wasu shi yanzu ya ga wurin kwana ya ga wurin zama shi kenan sai likita da al'amarinka kullum kana cikin wahala baka samun jam'i baka samun kaza sai kai ta wahala

to lalle wannan bai kamata ya zama haila ba in dai ba wani dalili ya gwada cewa jinin da yake fito mata bincike ya gwada cewa kuma duk sifofin da ake faɗi na haila sun tabbata ga jinin ina faɗan gani wato ɗabi'iyya malamai suka ce mace ko da ok wai mace ta an ka cire mata mahaifa mace ce saboda su dalilai asibiti aka shirya mata mahaifa amma sifil tana ganin ne tana ganin jini jini na fito mata shahariyan to wannan ya kamata a yi tibari shi a matsayin haila ko ba haila ba shi ne ce mabda'iyyan wanda aka shirya mata mahaifa ka haila mata ta haila ko malam eh, ga jami'in lahiya yawa to amma in haka din ya faru muka ce to kaida shi ne sai a kalli nau'in jinin bisa ga mizani da ma'aiki alaihi salatu wasallam mai baya ko ba haka ba yawa mizani da alaihi salatu wasallam mai baya cewa jinin da yake fito ma ɗaya mace irin wannan in ya ɗauki muwafafat sifofin da suke sifofi ne na jinin haila shi ke da sai mace jinin haila ne sawa tana da mahaifa ko ba ta da mahaifa in kuma jini ne ke fito mata a matsayin na da ba ta da mahaifa ana duba ka ga jini jajir ga shi kaza da sauransu ba mafi jini haila bane kaga already ba ba ba haila bane kuma wannan shine alghalib gaskiya to wannan shine gaskiya mm, haka ya kamata hukuncin ya zama Allah ke yi eh kaman to to gani amfanin ma'aikatan lafiya ya ce wajen wa mace mahaifa idan zarura hakan ta taso ya ce to cire mahaifan nau'i biyu ne akwai wanda za a cire mahaifan completely gaba ɗayansa ce to irin wannan babu yadda za a yi mata da haida asalin ya ce to akwai kuma wanda aka yi shi kamar ɗan rabi rabi haka ce to shi kuma hikimar shi ba za ta haihu ba amma kuma wannan zai ba da damar ta riƙa yin haida shi saboda ka in irin wannan ne aka yi to ba ma mawaki wannan shi dabi'a shi ana za ta halaka wani wata to kaga wannan ya kare mu da haske gaskiya eh bisa ga fanni na lafiya Allah ya samu dace wannan shine insha Allah muna fatan abin da muka yi bisa ga sawaba Allah ya amfani mu da shi ba mu ladan sa wanda muka yi kusur kuma Allah ya gafarta mana ya yafi mana ya shafe shi daga cikin zukatan yan uwa sai gobe kenan idan Allah tabaraka ta'ala ya raya mu ما قدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته